maharan sun kuma kona kasuwar garin kurmus da kuma halaka wasu fararen hula guda hudu wannan lamari dai a kuna da lokacin da ake samun bayanan cewa jami'an sojan na cin nasara akan maharan da ke afka masu a irin sansanin da suke wanda aka ce a halin yanzu sun kashe maharan da dama wanda kuma ake ganin hakan bai rasa nasaba da mai da martani kan irin hare-haren da jami'an sojan kai kai masu gari yadda hilina ta kasance ta wayar tarho da wani mazaunin garin dambuwan da bai da ambaci sunansa ba akan hanyarsa na shigowa cikin garin maidugurin duk da cewa sautin muryarsa ba ta fita da kyau yau ba. To kana dambuwan ne kuna hanya dawa? A muna dawa da kawai da an koko ne kasuwa ma gaba daya an kone mutanen cikin gari ma ina ji mutanen biyar. Sojoji goma sha biyu da siyo nasu abubakar shamba, kanala abubakar shamba. shi ma an kashe shi da siyo namu da polisa guda hudu. A police da an kona police station din ne? An kone furmus. Dan bariki sojoji ma an kona. Eh haka. da aka taba? Eh, an taba kamar mutane hudu dai. Yau ne abin ya faru ko jiya? Jiya karfe biyar na yamma fa aka shiga har karfe biyu na dare kasuwa gaba daya an kone gaba daya. Mutanen da me suka zo ne? Ina gaya maka sun tafi da hilux sun tafi da APC masu na da APC soja irin na soja eh, da shi hilar wanda ana mawakin eh, abin nan bindiga wannan sun guda biyu. Da wayan su hilar hilar su na su haka. Wanda suka zo da Eh? Duk kokarin da na yi don jin ta bakin bangarorin hukumomin tsaro kama da na jami'an soja da na 'yan sanda haƙa na bai cimma ruwa ba. Da na buga wayar mai magana da yawon nan soja shiya ta bakwai Kanal Muhammad Dole amma ba ɗoka ba. Na kuma aike masa da sakon gatta kwana. Haka shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Lawal Tanko. Na buga wayarsa ba ɗaga ba. Sannan shi ma na aike masa da irin wannan sako na katta kwana. Amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban samu wani amsa daga gare su ba.